بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فأما المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه أهل العلم الآلمون بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الحافظون لها الباحثون عنها ورواتها وعن رواتها مثل أبي داود والترمذي وغيرهما ورواه الإمام أحمد في مسنده فعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبك من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض كسا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وروي هذا المعنى من حديث أم سلمة وغيرها وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال المهدي من ولد ابني هذا وأشار إلى الحسن وقال صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يحصل المال حفوا وهو حديث صحيح فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه محمد بن عبد الله ليس محمد بن الحسن ومن قال إن أبا جده الحسين وإن كنية الحسين أبو عبد الله فقد جعل الكنية اسمه فما يخفى على من يخشى الله أن هذا تحريف الكلم عن مواضيه وأنه من جنس تأويلات القرامطة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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Bid'a, بدعة ضلالة Zalala, ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Modibo, a nan ƙofar ƙaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata sha ɗaya ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan sha biyu miladiya ta 2011 a wannan majalisi na karatun al-bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli iraq wato majalisin da muke sharhin sakon da ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraki wanda wannan shi ne darasinmu na arba'in a jerin gwanan mu na wannan majalisi wannan shi ne na ɗari da da takwas kafin mu shiga cikin karatu muna mika mu ga kawunanmu da sauran 'yan uwanmu ahalus sunna na nan kasar da sauran kasashe na makota bisa rasuwar shugaba kuma jagora alhaji musa muhammadu mai gandu shugaban izala jama'atu izalatul bida wa ikamatu sunna na ƙasa baki ɗaya muna fatan allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya ji kansa da rahama ya haskaka kabarinsa ya yalwata masa shi allah ya alkinta abinda ya bari na zurriya allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukansa da ya yi da gwagwarmayar da ya yi wajen sama da shekara wato kusan shekara arba'in a cikin wannan tafiya muna fatan Allah ya karbi ayyukansa ya sa masa su a cikin mizaninsa na lada ranar gobe kiyama sannan kurakuransa Allah ya fi masa sannan mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan haƙuri da juriya da rashinsa Allah maɗaukakin sarki ya musanya mana da mafi alkhairi daga abin da muka rasa idan ba a manta ba gabar karatunmu ita ce magana akan almahadi da ibn taimiyya muka ji shi a sati biyu da suka gabata yana mana magana akan mahadi amma a mahangar mabiya addini shi'a wanda kuma a yanzu zai fara yi mana magana akan mahadi amma a mahanga ta mabiya sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wanda muka ce wannan kalma ta al mahadi an so a yi amfani da ita inda bai dace ba a fake da guzuma ko a harbukar sana wato a yi amfani da wannan kalma wajen tallata wata aƙida wacce ba musulunci ba duk da cewa almahadi kalma ce take da asali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta khalifofinsa shiryayyu da wannan kalma ce alaikum bi sunnati wa sunnati in khulafair rashidin al abinda ake nufi da al-mahdi wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi zuwa ga addini na kwarai ya datar da shi bisa fahimtar gaskiya sannan kuma ya bashi ikon tsayawa a kanta da kiran jama'a zuwa gare ta wannan shine ma'anar al-mahdi wanda khalifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama guda hudu duk suna bisa wannan turba to amma mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisai masu yawa wanda sun kai haddu tawatur yayi wa al'umma sa da bayyanar mahdi a ƙarshen wato kwanaki na duniya wanda yana daga cikin ashiratu sa'a al-kubra wato alamomin tashin alkiyama manya-manyan waɗanda za su bayyana wanda bayan bayyana su kuma babu abin da zai rage kuma sai ubangiji maɗaukakin sarki ya tashi duniyar gaba ɗaya to almahali yana daga cikin waɗannan alamomi manya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin sifofinsa da yadda za a bambance shi da dukkan wani wanda zai yi da'awar mahadiyya amma ba a kan gaskiya ba to sanin ganin cewa wannan aƙida ta zama aƙida ce daga cikin aƙidu na gaskiya na ahlus sunna shi yasa sai aka so a fake da ita a yada wata aƙida kuma wacce ba gaskiya ba a raya wasu bid'o'i waɗanda ba su da tushe a rika cin dukiyar jama'a kana sama da faɗi da sakori na dukiyar al'umma da sunan mahadi wanda mun yi bayanin yadda abin ya faro da kuma waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar ko jigilar tallata wannan akida tun farko wanda kuma a yanzu za ku ji yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar hadisai ingantattu ta yi bayanin abin da ake nufi da almahadi wanda shi muka yi imani da shi sai muka yadda cewa gaskiya ne wanda ya saba sun yi hannun riga nesa ba kusa ba tsakanin wancan wato mahadi dan jabu da ake kokarin tallatawa malam yake ce mana fa'ammal mahadi allazi bashara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama faqad rawahu ahlul ilmi al'alimuna bi akhbarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama to amma mahadi wanda annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya albishir da bayyana sa ya ce faqad wahu wato labarin sa malamai masana sun ruwaito wanda suka san hadisan annabi sallallahu alaihi wa wasallama alhafizuna laha wanda suka kiyaye hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a kwakwalansu da kuma a rubuce-rubucensu albahithuna anha wanda suke bincike game da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa an da kuma waɗanda suka ruwaito waɗannan hadisan mislu abi dawud wa tirmizi wa ghairihima kamar abu dawud mai littafin as-sunan da at-tirmizi mai littafin al-jami' wa ghairihima da waninsu wa rawahu al-imam ahmad fi musnadihi kuma al'imamu ahmad ya ruwaito hadisin mahadi ko hadisan mahadi a cikin littafinsa al-musnad wato a nan ibn taimiyya yana gaya mana cewa mahadi wanda shine na gaskiya wanda ahlus sunna suka yadda akwai shi zai kuma bayyana ce malamai na sunna masana hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka yi aikin tankaɗe da rerayar hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da tabbatattu da kuma ce waɗanda ba su tabbata ba sun yi bayanin waɗannan hadisai sun kawo su a cikin littattafansu wanda ya mana misali da malamai uku abu dawud tirmizi imam ahmad wanda a lissafin da malamai suka yi kusan waɗanda suka roito hadisan mahadi a cikin malaman ruwaya wato sun kai wajen malami talatin da shida daga cikin malaman hadisi daga sahabbai ashirin da shida banda waɗanda suka yi rubuce-rubuce wato suka yi rubutu na musamman akan sha'anin mahadi akwai malamai da suka ware littafi na musamman domin rubuta abin da ya shafi almahadi wanda sunna ta zo da bayaninsa ta hanyar tattara hadisan da suka zo a cikin littafi guda tare da bayanin wato sanadin ko asanid na waɗannan ruwayoyi kamar abubakar ibnu abi khaisama wanda ya bar duniya hijira 279 a cikin karni na uku kenan ya ware littafi na musamman akan sha'anin mahadi ya tara hadisai masu yawa kamar yadda as-suhaili ya faɗa a cikin littafinsa ar-raudul unuf sharhin sira ta ibnu hisham nan akwai ibnul munadi wani malami abul hasan ahmad ibn ja'far ibn al-munadi wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama na da shekara 336 shi ma ya ware littafi na musamman domin tattara hadisan mahadi kamar yadda alhafiz ibn hajar Al'askalani ya ambata a cikin littafin fathul bari banda shi akwai alhafiz abu nu'aib Al'asbahani ahmad ibn abdullah wanda ya bar duniya hijira tana 430 wato a karni na biyar shi ma ya tara ainihin hadisan mahadi guda 40 a cikin wani littafi na musamman wanda shine al al’imamu suyuɗi ya ɗauka ya yi talhisinsa wato ya rairaye shi ya tsakuro wani abu daga ciki ya sanya masa suna al’arful Wardi sannan akwai al'imam jalaluddin yusuf ibn yahya ibn ali al-maqdisi a shafi'i wanda ya rayu a ƙarni na na bakwai ya rasu hijira tana 685 shi ma yana da wani littafi sunan shi aqdud durar fi akhbaril muntazar wanda wannan littafi yana nan an buga shi wanda uh, Dr. abdulfattah Al-Hulu yayi mata aiki banda shi akwai alhafiz ibn kafir mai littafin tafsiri wanda ya shahara a gurin malamai da ɗalibai yana da littafi mai suna alfitan wal malahim a cikinsa yake cewa ya ware littafi na musamman ya tattara hadisan mahadi sannan banda shi akwai abu zur'atul iraqi dan babban malamin nan abul fadl iraqi malamin hafiz ibn hajar to ɗansa shi ma ya tattara hadisan da suka zo a wannan babi na almahadi haka nan jalaluddin suyuti mai littafin tafsirin da aka fi sani tafsirul jalalai da wasu littattafai da yawa shi ba na da littafi al'arful wardi fi akhbaril mahadi wanda yana cikin littafinsa alhawi lil fatawi sannan akwai muhammad ibn tulun a dimashqi wanda ya rasu a karni na goma na hijira wato 953 shi ma yana da littafi al-muhdi ila ma warada fil mahdi hakanan ibn hajar al-haytami ba al-haytami ba al-haytami al-makki shi ma yana da littafi mai suna al-qawl al-mukhtasar fi alamat al-mahdi al-muntazar wanda shi ma an buga shi banda shi akwai al-mulla ali ibn husam al-muttaqi al-hindi shi ma daga cikin malaman karni na goma yana da littafi mai suna al-burhan fi alamati mahdi akhir zaman sannan al-mulla al-qari babban malamin nan ba indiya eh, yana da littafi shi ma al-mashrab al-wardi fi madhhab al-mahdi haka nan alkali muhammad ibn ali ash-shawkani mai littafin nil al-awtar yana da littafi sunan shi at-tawdih fi tawaturi ma jaa fil mahdi al muntazar wad dajjal wal masih banda shi akwai Muhammad ibn Habibillah a shanqiti yana da littafi da ya ware shi ba akan batun al-Mahdi mai suna al-Jawab muqni al-Muharrar fi akhbar Isa wal Mahdi al-Muntazar daga cikin waɗanda suka yi littattafai a littafi na musamman akwai babban malamin mu shehin mu Abdul Muhsin al-abbad Allah ya kara masa lafiya yana da littafi sunan shi a raddu alaman man zaba bil ahadith as-sahihah al-waridati fil da yake wani malami raddi wanda ya ƙaryata hadisan da suka zo game da sha'anin mahdi sannan yana da littafi wanda asalinsa a lakta ce aqidatu ahli sunna wal athar fil mahdi al muntazar hakanan hamud ibn abdullahi tuwaijiri shi ma yana da littafi sunan shi al-ihtijaj bil asar alama an karal mahdi al-muntabar da dai littafai da dama waɗanda dukkaninsu malamai sun ware su don rubuta abinda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama game da sha'anin a mahadi wanda yake sunna ta tabbatar da shi da sifofinsa ibnu taimiya ya kawo mana wasu daga cikin hadisai waɗanda aka rawaito cikin wannan babi hadisan da aka rawaito cikin babin al-mahdi sun kasu gida hudu akwai hadisan da suke sahihai babu tantama akan ingancin su akwai hadisan da suke a matsayin hasana wato mataki na biyu bayan matakin na sahihi sannan kuma akwai hadisan da suke ad-da'iful munjabir wato yana da rauni amma raunin sanadin bai tsananta ba saboda haka yana iya karfafa zuwansa ta wasu hanyoyi daban sannan kuma sai hadisan da kwata-kwata ma ba su inganta ba wasu ma ba gaskiya ba ne karya ne to waɗannan su ne kashe-kashen hadisan da suka zo a babin mahadi a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama mala ya ce fa'an abdullahi ibn mas'udin قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسم يواطئ, يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يتشي دقى عبد الله دم مسؤول Allah ya ƙara masa yarda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama ya ce laulam yabka duniya illa yawmun da a ce ba abin da ya yi saura daga kwanakin duniya sai yini ɗaya da tsawar Allahu zalikal yau da Allah ya ƙara ma wannan yini tsawo da ya tsawaita wannan yinin hatta ya ba'asa Allahu fihi rajulan har ya aiko da wani mutum min ahli baiti daga iyalan gidana yuwaqi usmuhu ismi sunansa zai yi daidai da sunana wasmu abihi hisma abi sunan mahaifinsa zai yi daidai da sunan mahaifina yamla'ul arda qistan wa adlan zai cika ƙasa wato zai cika duniya da adalci kama muli zulman wa juran kamar yadda aka cika ta da zalunci da keta shi kuma zai cika ta da adalci wa ruya hadha min hadisi ummi salamata wa ghayriha kuma an ruwaito irin wannan hadisi daga ummu salama ummul mu'minina da waninta wannan hadisi na farko hadisin abdullahi dan mas'ud abu Da'ud shi ya fitar da shi bi isnadin hasan da kyakkyawar salsala ta hanyoyi daban-daban ya roto shi ta hanyar malamai daban-daban Umar ibn Ubaid Abubakar ibn Ayyash Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Za'ida ibn Qudama Fitr ibn Khalifa dukkaninsu daga Asim ibn Abin Najud shi kuma daga Zirr ibn Hubaysh daga Abdullahi dan Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace laulam laulam yabqa min ad-dunya illa yawmun da babu wani abin da ya yi saura na kwanakin duniya sai yi ni ɗaya wato da zai zama duniya ta kusa ta ƙare saura yi yini ɗaya ta ya rage da tsawon Allahu zalikal yau da Allah ya ja wannan yinin ya ƙara masa tsawo saboda mai hatta ya ba'asa Allahu fihi rajulan har Allah ya aiko ya tashar da wani mutum ya tashi wani mutum a cikin wannan al'umma wannan jumla ta farko law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allahu zalika al-yawm abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da ita tabbatar faruwar bayyanar mahadi alaihi salam wato da a ce duniya za ta zo karewa saura kwana ɗaya tak ya rage to da Allah ya ja wannan kwanan har wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya yi albishir da shi ya tabbata sai ya tabbata sannan alkiyama ta tashi wato wannan dan a yanke wa mai sauraro shakkun yiwuwar abu ba wai ana nufin a ranar ƙarshe ta duniya ne Allah zai aiko shi ba a'a da a ce ma kwanakin za su tafi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa wahayi na cewa haka za ta faru kuma ya labarta wa al'ummarsa to sai abin ya faru ko da saura kwana ɗaya tak alkiyama ta tashi to a cikin wannan kwana ɗaya tak ɗin sai ubangiji ya ƙara masa tsawon awanni domin wannan mu'ujiza da bushara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta cika sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin yadda wannan mahadi zai kasance ce min ahli baiti daga iyalan gidana wato daga ahli baiti kaga wannan sifa ce daga cikin sifofin al mahadi al Mahadi wanda ake sauraron bayyanarsa zai kasance ne min ahlil bait shi kaga duk wani wanda zai da'awar mahdiya cewa shi mahdi ne amma ba shi da alaka da gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta wannan makaryaci ne domin tun daga nan ya rasa sifa daga cikin sifofin al-mahdi wanda yake na gaskiya wanda annabi sallallahu alaihi ya ambata kuma an samu irin wannan a tarihi an samu waɗanda suka rika ƙaryar su mahadini kamar ibn tomar kaga ibn tomar asalinsa a kabilar barbar ne ma kabilar musamida kabilar barbar wanda suke a morocco da algeria a yanzu to asalinsa daga cikin wannan kabilar ne amma da tafiya ta yi tafiya sai ya yi da'awar shi mahadini duk da gashi ba ma balarabe bane ballantana ka ja ka ja ka ja ka shigar da shi cikin tawaga quraishawa ballantana ka kara tura shi gaba ka kai shi gidan annabta barbarni wato ajami ne mu. to amma da ya rika a cikin harkar bid'a sai da awar mahadiya sunan shi Muhammad ibnu Tomar kai da kaji sunan baban shi ma kaji ba tomart ya yi yawo ya ɗan yi karance-karance abinda ya shafi fikihu da da ainihin ilmul kalam ya yi karatu a gun abu hamid al gazali da ilki al-harrasi shafi da ya karatu a gurin waɗannan daga baya ya zo ya rika ya kafa rundunarsa wanda ya shiga yakar daula ta sunna a lokacin ya shiga yakar daular sunna karkashin jagorancin yusuf ibn tashifin ta magrib daular da aka fi sani da daulatul murabitin daular murabitin ya yi ta yaƙarsu da shi da mutanensa wanda suka yarda da shi har da ƙarshe galaba ya kwace wannan daula ya karya ta ya kafa tashi tashi daular ya sa mata suna da daulatul muwahidin saboda ya ce duk waɗanda wato ba mabiyansa ba to ba san tauhidi ba shi tauhidi a gurinsa shine tawilin sifofin Allah saboda ya ɗauki aƙidar sha'ira wacce ya koya a hannun abu hamilul gazali ta tawilin sifofin Allah to duk wanda bai yarda da tawilin sifar Allah ba to baya da tauhidi bai san Allah ba duk wanda zai tabbatarwa da Allah sifofinsa kamar yadda muke yi dinnan to a gurinsa shi ba mai tauhidi bane saboda haka ya kirawo daularsa da daulatul muwahhidina sannan waɗanda suke wato akasinsa wanda ba sa goya masa baya kirawo su almujassima wato wai waɗanda suke yi wa Allah jiki wannan kalmar za ka ji yan bid'a suna ta maimaita ta to asalinta daga oganninsu ne su suka fara amfani da wannan kalma cewa da wani ahalin sunna wanda yake tabbatarwa da Allah sifofinsa a bisa ka'idar ka mislihi shay wa huwa samiul basir to mujassim ne wato mai wa Allah jiki ne ya zaka ce tabarakallazi bi yadihi mulk kace a wanda mulki yake a hannunsa ce in ka haka kayi wa Allah jiki don ka ce yana da hannu saboda haka sai dai ka kore wannan sifa ka ce biyadihi ko bi kudratihi ko bi ni'matihi yi tawilin wannan sifa din to ya kirawo daularsa da suna daulatul muwahhidin wanda ya shigo da abubuwa na bid'a da yawa ya ta kona ma littattafai littattafan fikihu ne da waye ya ta kona su kuma ya rika damfaran mutane ta hanyoyi daban-daban wai don ya tabbatar musu da karama shi yana da karama tunda bai iya samun yayi musu wani surkulle ba to bara ya yi amfani da hanyar 419 don ya tabbatar da shi mai karama ne akwai wani cikin ainihin malamai masana ya matsa masa ya ɓoye iliminsa ya ɓoye iliminsa da ya nuna shi ba shi da ilimi kuma wawa ne sakarai ne bai san wani abu ba daga baya ya zo ya shafa kansa ko ya masa wani addu'a shi kenan sai a ga ya barke da darasi da hadisi haka nan ya sa wasu suka je suka shiga makabarta aka aka yi rami a ciki aka aka aka rufe su na wannan lokaci ya zo da jama'arsa wai don ya nuna wa jama'arsa cewa shi fa yana da karama saboda haka ya zo ce ya ku matattu duk ku tashi mutanen nan da suke cikin ramukan da suke ta fitowa <laughs> ce to kun gani wato yana raya matattu da ƙarshe ya ji tsoron kada asirinsa ya tunu tunda waɗanda su aka yi diramar da su ba waki za su faɗa saboda haka sai ya sa sojojinsu su mai da su ramin su binne <laughs> saboda haka sai ya da su cikin ramin aka binne suka mutu ya kashe su haka nan abu ubaidillah ibn maimun al-qaddah shi ma yayi da'awar mahdiya tare da cewa ba shi da alaka da da ma larabawa ba farisi ne sannan kuma mabiyin addinin ismailiyal batiniya ne wanda malamai suka yi ijma'i akan kafircinsu suka yi ijma'i akan riddarsu da zandakarsu amma da haka ya shi wannan mutum yana cikin waɗanda suka yi da'awar ah, su ma mahadi to maganar A Manzala sallallahu alaihi wasallam anan da yace min ahli baiti ya rusa wannan wato duk da awa da wasu suka yi waɗanda ba su da alaƙa ma da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu ya ce watsi ismuhu ismi sunansa zai yi daidai da nawa sunan annabi sallallahu alaihi wasallama muhammad saboda haka shi ma zai zama muhammad wasmu abihi isma abi sunan mahaifinsa zai yi daidai da sunan mahaifina kaga zai zama kenan Muhammad ibn Abdullahi saboda haka sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma sunan mahaifinsa Muhammad ibn Abdullah to shi ma kenan zai zama Muhammad ibn Abdullah ashe kaga dukkan wani wanda za a samu da da'awar mahadi shi kuma sunansa ba haka ba kaga tun daga nan za a fahimci cewa ashe ƙarya ake ba ba mahadin bane dan wani ubansa bai san zai yi wannan lalatar ba saboda haka ma ba a shirya shi da da wannan sunayen ba ballantana kakansa ballantana kakan kakansa sai shi ne kawai kwatsam wata rana kawai zai shaki iska ya ga ya kamata ya zama mahadi to in ya mai da kan shi mahadi sannan ga sunan shi kuma wani abu ne daban ko sunan shi ya dace da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sunan babansa kuma wani suna ne daban to kaga tun daga nan asirinsa ya tono annabi ya ce يواطي usmuhu ismi واسم abihi اسم abi sunansa zai yi daidai da nawa sunan mahaifinsa zai yi daidai da na mahaifina wannan sifa ce ta biyu za mu ji yadda a shi'a masu limamai goma sha biyu suka yi so su yi tawilin wannan hadisin bayan sun yi kwarin karyata cewa annabi bai ma faɗi haka ba saboda su wanda suke da awar cewa shi mahadi ne sunan shi kamar yadda muka karanta Muhammad ibn al-Hasan ibn Ali al-Askari Muhammad ibn al-Hasan kaga idan sunan shi Muhammad ya dace da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga babansa al-Hasan shi kuma sunansa bai dace da na mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kaga anan sharadi ya kari to akwai dai kokarin da suka yi na so so ainihin bankara hadisin har sai ya koma daidai da yadda su suke so su ɗora shi wannan mahadi wanda ba a mahaife shi ba mahadin da babu shi a ɗora shi akan wannan sikeli na wannan hadisi za mu je yadda suka yi tawilin sifarsa ta uku Yamla يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت zai cika duniya da adalci. al آدلتش القسط والعدل duk ma'anarsu ɗaya. wato zai cika duniya da adalci da gaskiya kamar yadda aka cika ta da zalunci da keta wato zai zo bayan duniya ta rikirkici ta lalace azzalumai sun yi yawa suna ta zalunci yadda suke so suna cin karansu ba babbaka suna ta shifa ɗinsu ba mai iya ce musu kanzil wato bayan al'amura sun lalace mutane na kirki suna ta addu'a Allah ya kawo mafita Allah ya kawo mafita to a irin wannan lokaci zai bayyana sannan shi kuma in ya bayyana za a ga tasirin bayyanarsa ta hanyar a ga ya tabbatar da adalci ya tabbatar da gaskiya a doron ƙasa a albarkatu sun yawaita Allah ya saki wato ruwa sama ta saki ruwanta albarkatu daga ƙasa sun fito duk wani abin da Allah maɗaukin sarki ya ajiye na albarkar ƙasa don amfanin bil'adama ya bayyana ya fito don adam ya yi ta wato walwala ya shaƙata ya sakata ya wala a cikin ni'imar Allah kamar yadda zai zo a wasu hadisai da za mu karanta to wannan alama ce daga cikin alamomi na cewa eh da gasken wannan da ya cika waɗannan sharuɗan ga kuma a asar wato wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi ya wakana amma duk waɗanda suka yi da'awar ma'adiya a baya wanda suna da yawa a tarihi har ma ba za ka iya kididdige su ba wato ba za ka iya kididdige waɗanda suka yi ta ƙaryar mahadi wato su mahadi ba ne wanda suna da yawa malamai sun yi rubuce-rubuce an iya rubuta wasu wasu kuma ba a ma iya sanin su ba ko a nan nahiyar afirka kun san akwai mahadi na sudan da na ina ne da na ina ne wanda sun yi yayinsu sun gama kuma ba wani canji da aka gani kaga alama ce ta cewa mahadin nan ba shine mahadin ba in shi ne to za a ga canjin da da annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta don labarinsa gaskiya ne wannan hadisi ya zo a ruwayar ali radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ma yana cikin sunan abi dawud ta hanyar alqasim ibn abi bazza an abi tufail an ali radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الأرض إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا وتدا أشي kwanakin duniya babu abin da zai saura sai yini daya da Allah ya tashi wani mutum daga cikin iyalan gidana da zai cika duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da keta da zalunci wannan sanadi ne sahihi sanadi ne sahihi wannan ƙarshen wato ƙarshen ibarar da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace yamla'uha adlan kama muli'at jawran ya zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu da lafazin la taqumu as-sa'a hatta tumla'u al-ardu zulman wa jawran wa udwanan thumma yakhruju ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai an cika duniya da zalunci da keta da ta'addanci sannan wani mutum daga iyalan gidana ya fito wanda zai cika ta da gaskiya da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci da ainihin ta'addanci wannan hadisi yana cikin musnad al-imam ahmad da kuma sahih ibn hibban da mustadrak na hakim da wasu littattafai wanda hadisi ne shi ma sahihi malamai sun inganta shi malam ya ce wurin wannan hadisi har ila yau ya zo daga cikin hadisin wato ummu salama hadisin ummu salama shi ma yana cikin musnad imamu ahmad da littafin uh, sunan na abu dawud da ibnu maja da wasu daga cikin littattafan sunna uh, ummu salama take cewa al-mahdi uh, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mahdi min itrati min itrati min waladi fatima mahdi yana daga cikin wato dangi na ko iyalina daga 'ya'yan fatima salsalar tana da rauni domin ruwayar ziyad ibn bayan ce to amma hadisan da suka gabata za su wadatar domin abin abinda yake nunawa mahadi zai fito daga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama zai fito daga ahli baiti rasulillah wanda an san annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya zanzan masa da akibinsa da zurriyarsa ne ta hanyar fatima sauraka da wannan hadisin babu shi ta fuskar isnadi waɗancan hadisan da suka tabbata suna tabbatar da abin da shi wannan hadisi ke tabbatarwa dan an ce min ali baiti to zai zamo daga cikin zuriyar fatima tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da akibinsa ta hanyar yasta fatima ne duk jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam da zuriyarsa sun biyo ne ta tsatsan fatima radiyallahu ta'ala anha saboda haka koda babu wannan hadisin abinda waɗancan hadisai suka tabbatar ya to ya gamsar abinda aka sani wannan lafazin da aka ruwaito ta fuskar ruwaya ya tabbata ne daga maganar sa'id ibn al-musayyib sannan malam yace wa an ali wa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu qala al-mahdi min walad ibn hadha wato daga ali dan abu talib Allah ya kara masa yarda yace mahdi zai fito daga tsatsan wannan dan nawa wa ashara ila ilal hassan ya nuna ɗansa hassan wannan shi ma yana cikin sunan abu dawud wanda abu dawud yake cewa huddistu an harun ibn al-mughira قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال علي رضي الله عنه علي الله قال ما سيرده yace wa nazara ila ibnihi hasan alhalin ya kalli ɗansa alhasan ya yace in nabni hadha sayyid wannan dan nawa shugaba yake kama sammahu nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa masa suna ko ya ambace shi wa sayakhruju min sulbihi rajulun yusamma bismi nabiyyikum sannan daga tsatsansa wani mutum zai fito wanda yake da suna irin na annabinku yushbihuhu fil khuluqi wa yushbihuhu fil khalq zai yi kama da shi a ɗabi'a da halayya amma ba zai yi kama da shi a halitta ba thumma zakara qissatan sannan ya ambaci wata kissa yamla'u al-ardh ya yace kuma zai cika ƙasa da adalci Wani hadisi ta fuskar isnadi bai inganta ba za ku ga farkon isnadin sa akwai abinda malaman hadisi suke ce masa al-inqifa wato akwai katse katsewar salsala domin abu dawud bai ambaci wa ne malaminsa ba cewa ya hudistu an ba na hadisi daga harun ibn mugira waye ya ba shi hadisin bai faɗa ba saboda haka malamai suka ce wannan hadisi ne munqati'un ai munqati'ul isnad hadisi ne wanda salsalarsa ta yanki bai salsalarsa bata cika ba saboda sheikh shehin abu dawud ba a ambace shi a cikin salsalan ba don haka malamai suka sanya shi cikin hadisai za'ifai wanda suka zo a cikin babin wato bayanin mahdi kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani ya yi. to sai dai mahdi yana daga cikin 'ya'yan Husaini ne ko yana daga cikin 'ya'yan Alhassan. wannan shi da abinda nan gaba Ibn Taimiyya zai yi bayanin malaman sunna a littattafansu duk suna bayanin cewa mahadi zai fito ne daga tsatsan alhassan ba daga tsatsan alhussaini ba ibn taimiyya zai faɗi wani abin da yake na hikima a cikin wannan a cikin bayanin da zai zo nan gaba wanda su kuma a rafidawa masu limamai sha biyu su kuma cewa suke zai fito daga tsatsan alhussain su kam daman haka za su ce saboda kamar yadda muka faɗa duk limaman sha biyu ɗin nan daga tsatsan Husaini suke babu kowa daga tsatsan Hassan mun faɗa a nan wane laifi ne suke ganin Hassan ya musu abinda suka kirawo wasiya daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka kirawo wahayi daga Allah cewa shi yayi naɗin. amma tarihi ya tabbatar da cewa al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ya saki wannan ya haƙura ya baya ya bawa wani wanda suke kafirtawa ya ba wani wanda suke kira kafiri ya sakar masa abinda su suka ce haƙƙi ne na gidan annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙin da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma ya bayar ba Allah ne ya bayar shi ya ce nasu ne kuma su asumai ne ba sa kuskure sai kuma gashi irin wannan kusa da alhassan ya buga musu ya buga musu kusa a ka ya saki wasiya sannan su ce da shi ya yi saƙo sun karya aƙidar isma ta ahalil baiti su ce da shi ya yi daidai sun karya aƙidar imama wanda ita ce ƙashin bayan aƙidar shi'a to wannan ya kawo musu matsala ba ƙarama ba to taƙila wannan yasa shi bai da kaso bai da rabo a cikin sha'anin imama sai ya zamana duk wasu waɗanda za a kirawo a imma guda goma sha biyu ne daga tsatsan Husaini suke sannan bayan wannan idan muka koma kamar yadda muke cewa a ita wannan aƙida ta ta shi'a masu limamai goma sha biyu asalinta shu'ubiya ce wato ƙabilanci ne na mutanen farisa da ƙin jinin larabawa da irin damuwa da suke ciki na cewa na umar a zamaninsa da shi da sahabbai sun karya daular farisawa wadda take da karfi a wannan lokacin suka karya ta fas suka tabbatar da daula ta musulunci a dukkanin sasannin garuruwa wanda daular farisawa da take takama tana mulki wannan ya zauna musu a zuciya ya rusa musu su, wannan ta sa suka ƙi jinin larabawa umuman dan za mu zo bi bayanin yadda aƙidarsu take game da idan wannan mahadi almuntazar da suke cewa yana nan da ransa a cikin rami a iraki a cikin a samun ra idan ya fito abin da zai yi wa ƙuraishawa sun faɗi cewa zai kakkashe ƙuraishawa har ma mutane su rika ganin baya an ma wannan ahlul baitin ne saboda wai ba tausayi yadda su ga yana kisa ba tausayi to idan ka koma tarihi zaka ga al al-Husayn ibn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma ya auri wata bafarisiya wacce asali an samo ta ne cikin fursunonin yaki yakin da aka yi da Farisa aka ciyo ganima to a cikin ganimar akwai wata mata wacce ake kiranta eh, sulafa sulafa bayan musulintarta a sunanta na farisanci kafin ta musulinta shahariyato to bayan ta musulinta ake sa sulafa to shi sayidina eh, al-husayn ibn Aliya Aureta, wata ya mai da ita sadaka wanda ita ce ta haifa masa ali zainul abidi wanda shi kuma daga tsatsansa ne sauran limaman duk suka fito to kaji inda aka haɗi wannan shi ne dalilin wato saboda ali ɗan Sayyidina hussein saboda Sayyidina hussein ya auri ba farisa ba farisa ta haifa masa ali zainul abidin sai aka ce to ali ɗin nan shi ne zai zama imam ɗin sannan ‘ya'yansa su za su ci gaba da zama imam don haka dukkan a'imma ɗin suna danganewa ne da Ali wanda aka fi sani da Zainul Abidin sannan sai sai Hussein to kaga in ka duba wannan sai ka gane cewa ashe akwai kabilanci ma cikin harkar ba ba fa magana addini bane maganar kawai ya za su yi su ɗaukaka sha'anin tsatsan farisawa da kabilar farisawa da haka su a gurinsu mahadi daga cikin daga tsatsan Husaini ne ba da tsatsan Hassan ba ahlus sunna inda suke rubuta a littafan su cewa daga tsatsan Hassan ne ba da tsatsan Husaini ba Za mu zo mu ji abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa game da wannan mas'ala wa qala sallallahu alaihi wa sallam yakunu fi akhir zamani khalifatun yahsul mala haswan wa huwa hadithun sahih a ƙarshen zamani za a yi wani khalifa wanda zai rika watsa kuɗi watsawa wato zai rika watso kuɗi ba da lissafi ba wannan hadisi sahihi ne yana cikin sayo muslim hadisin abinadra wanda ya ce kunna inda jabir ibn abdullah wata rana mun ziyarci jabir dan abdullah al'ansari radiyallahu anhu ma ya ce yushiku alul iraqi an la yujba ilaiha kafizun wala dirhamun lokaci ya yi kusa mutanen iraki ba za a kai musu abinci ba ba za a kai musu kuɗi ba ƙulla min aina ka. sai almajiran jabir suka ce ta ina haka za ta faru wato suwaye za su yi mata haka za su yi iraki haka kala sai jabir ya ce min ƙibar ajam ajamawa waɗanda ba laraba ba su za su yi haka yamna'u da zaka su za su hana shigar abinci da hada-hada ta kuɗi a ƙasar iraki sun maƙala sannan ya ci gaba da cewa yushi ku alu shami Allah yujba ilaihim dinarun wala mudan wala mudiyun hakanan mutanen sham su ma lokaci yayi kusa a kikai musu kuɗi a kikai musu abinci kulla suka ce min aina zaka ta yaya haka za ta faru wato suwaye za su yi wannan qala min rum ce daga rumawa thumma sakata hunayyatan sannan sai ya ɗanyi yi shiru kaɗan thumma maƙala sannan yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yakunu fi akhir ummati khalifatun yahsil mala hasiyan wala la ya'udduhu adadan daga a ƙarshen zamani a ƙarshen al'umma ta za a yi wani khalifa wanda zai rika watsa kuɗi watsawa wala ya udduhu addan ba tare da yana lissafawa ba wato kawai idan ka zo jimka za a yi a zuba maka buhu a zuba maka a daka a kwaki ka ɗauka ka tafi ba magana a lissafa a ce a ba wani kaza a ba wani kaza sai dai a jimka ana watsa maka kana tafiya qala qultu li abi nadra wa abi ala yace shi mai ruwaya sai na cewa abu nadra na cewa abu ala atara yani annahu umar ibn umar ibn abd kuna ga wannan khalifan da jabir yake magana wanda har yake ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance a ƙarshen zamani shine umar dan abd saboda ganin adalcin da ya tabbatar a zamaninsa da daɗin da mutane suka ji a lokacinsa wanda har ta kai wasu na lissafta shi cikin khalifofi shiryayyu wanda ya hau kujeran mulki a shekara ta hijira 99 ya kuma bar duniya a shekara hijira 101 wato shekara biyu aka yi yana, yana mulki aka yi masa aka sa masa guba abinci ya mutu yana daga cikin khalifofin banu umayya yana daga cikin khalifofin banu umayya wanda yanzu ake zagi ake tsine musu albarka ah, wanda duk duniya ta shaida cewa adali ne ta shaida cewa mai gaskiya ne kuma jama'a sun ji daɗi a zamaninsa a zamaninsa har an rika fitowa da zakka an rasa wa za'a ba to shine sai su waɗannan suke cewa ah, kuna ga ko shine Umar dan Abdulaziz, tun daga abin da ya faru a zamaninsa a rika ba mutane wato mutane sun ji daɗi sun samu wadata har ana neman wato ana neman kai da zakka ana neman wa za a liƙawa kowa yana zamewa to sai suka ce a'a ba shi ba bane kaga ya nuna kenan nan gaba za a kasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi zaman to wannan yana daga cikin hadisan da suka tabbata a cikin sahihaini ko sahih bukhari ko sahih muslim wanda suka yi nuni zuwa ga bayyanar mahadi ba tare da ambatan sunansa ba ko ambatan lakabinsa almahadi malamai sun ce a cikin sai haini ba hadisin da ya zo da kalmar almahadi to amma akwai hadisan da wasu hadisai suka zo suka fassara su wanda a ciki suke nuni zuwa ga cewa almahadi ɗin ake nufi idan ma koma hadisin baya wanda yake cewa yahsu يكون في آخر الخليفة آخر الزمان خليفة يحصل مال حسوا za mu ga wannan yana tabbatar da abin nan shi wannan almahadi wanda zai tabbata domin an ce zai cika ƙasa da adalci game da aka cika ta da zalunci to shine mala yace faqad akhbara faqad akhbara annabi sallallahu alaihi muhammad ibn abdullah wato ibn taymiya yana ba mu khulasar abin da ya gabata shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa sunan mahdi muhammad ibn abdullah laysa muhammad ibn al-hasan ba muhammad ibn al-hasan ba kamar yanda shi'a suke fada wa man qala inna aba jaddihi al-husayn wa inna kunyata al-husayn abu abdullah faqad ja'ala al-kunyata ismahu فما يخفى على من يخشى الله أن هذا تحريف الكلمة أم مواضعه shi'a abinda suke cewa game da wannan hadisin da yake cewa sunansa zai yi suna zai daidai da sunana sunan mahaifinsa zai دا sunan mahaifinsa sai suka ce jumlar ƙarshe sunan mahaifinsa zai yi daidai da sunan mahaifina suka ce wannan ba annabi bai faɗa ba sun yarda da ya ce sunansa zai su dan sunan nasu shi ma Muhammad to amma tunda sunan nasu ga mahaifin nasu Alhassan hasan ba Abdullahi ba sai suka kiyarda kuma da karashin hadisin suka ce to karashin hadisin ba bai yarda da shi ba mun yarda da farko amma ba bai yarda da karshen ba karshen ku kuka kara suka ce in kuma har ya tabbata ya inganta to abin da ake nufi sunan babansa shine sunana ana nufin husaini a shine sunan babana ya suka ce ana nufin husaini domin husaini alkunyarsa abu abdullahi kun san sun ce su daga zuriyar husaini suke ko su sun fito ne daga zuriyar husaini husaini ibn ali ibn abi talib shi kuma ana masa laqabi da abu abdullahi suka ce to wannan Faɗar da aka ce annabi ya ya ce sunan babansa ya yi daidai da sunan babana yana nufin sunan babansa al-husaini wanda alkunyarsa abu abdullahi sai aka mayar da alkunya din ta zama kamar suna saboda haka ana nufin shi dan husaini ne abu abdullahi ka duba wannan ci da ƙarfi <laughs> rashi da ci da ƙarfi wai ala tilas sai an bankara hadisin ko an ko an so yayi daidai da abin da suke suke so su abin nan haka suka faɗa a cikin littattafansu kamar yadda abul eh, hasan al-irdabili a cikin littafin sa kashful bumma fi ma'rifati aimma littafi ne na shi'a juz'i na biyu shafi na 474 abinda ya kokarin ya faɗa kenan cewa wannan ana nufin ana nufin wato al-husaini da aka ce wafiqu ismu isma abi ana nufin al-husaini sunansa yayi daidai da sunan babana shi kuma husaini ai alkunyar sa abu abdullahi to anan alkunyar aka yi ishara amma kuma ita alkunyar an mai da ita ta zama kamar suna an ce abdullahi to wannan tawili da zai karbu ko da za a karbe shi to da kowa ya ga dama in dai sunan shi muhammad to zai iya cewa shi ne mahadin saboda ba wanda zai bincika a cikin salsalar kakanninsa ko na wajen uba ko na wajen uwa bai samu wani daga cikin kakansa ba sunan shi abdullahi to in dai har sunan shi muhammad to kawai zai iya rufe ido ya ce shi ne mahadin in aka matsa ko da sunan ko mai sunan babansa in aka matsa ya ce to ai a salsalarsa akwai wani kakansa sunan shi abdullahi saboda haka wancan kakan nashi za a hada da sunansa sai ya zama muhammad dan abdullahi in ma ba a samu cikin kakansa ba wanda sunan shi abdullahi cikin ƴaƴan iyayensa wato kakanninsa a iya samun abdullahi to an da ya samu abdullahi cikin zuriyar to shikenan shi din ne to kaga in aka bude wannan kofar kowa ma ya ga dama zai ci shi ba din ne to wannan alama ce ta ta bid'a ita bid'a da mun zara aka bude ta to wata wawaki ki kofa ce ake buɗa ta barna wanda abubuwa da yawa da yawa za su iya shigowa ta nan wanda shi yasa ibnu taymiya ce to wannan tawili nasu ya taimaka wajen buɗe kofar awar annabci awar mahdiya ga mutane da yawa da yawa a tarihi waɗanda sunansu ko kusa bai yi kama da wannan suna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zana ba za mu ga a cikin bayanan da ibn taimiyya ya yi da sauran da bayanan da malamai suka yi za mu ga bambanci da ya fito karara tsakanin abin da ake cewa mahadi a ƙidar sunna da kuma abin da ake cewa mahadi a ƙidar shi'a masu limamai sha na farko al-mahadi a aƙidar sunna sunan shi muhammad ibn abdullah sunan shi Muhammad ibn Abdullahi shi kuma na shi a sunan shi Muhammad ibn al-Hasan kaga nan an sha bamban sannan abu na biyu mahadi a aƙidar ahlus sunna za a haife shi ne nan gaba wato ba an haife shi ba shekara ɗaruruwa baya mu ba ma wannan da'awar Allah zai fito da shi a lokacin da ya ga dama fito da shi ta hanyar a haife shi a cikin iyayensa ya girma amma a gurin shi'a an haife shi cincini an haife shi tun shekarar hijira tana 255 255 kaga sama da shekara dubu yanzu to kaga nan ba mun sha mu a gurin mu wancan babu shi kawai wata tatsuniya ce amma babu abin ba a taɓa ba a mayi shi ba don mutumin nan da aka yi da'awar cewa ɗansa ɗansa ne bai bar kowa ba gadansa an raba wa mahaifiyarsa da ɗan uwansa saboda haka batun cewa ya bar wani wannan da aka bari yana ɗan shekara hudu ko biyar ya je ya ɓoye ya yi algaibatul sugura sannan daga baya ya zo ya algaibatul kubura wanda yana nan har gobe ana ta dakon fitowarsa daga rami mu kaga mu ba mu yarda da wannan ba wannan tatsuniya ce to kaga anan ma mun sha bamban abu na biyu kenan abu na uku ahlus sunna suna cewa al-mahdi min walad al-hasan ibn ali ibn abi talib su kuma suna cewa al-mahdi min walad al-husayn ibn ali ibn abi talib kaga nan ma an sha bamban sannan abu na na uku abu na hudu suna cewa almahadi wanda zai bayyana nasu idan ya bayyana zai tashi wato ƙasa da ɗan shekara arba'in an haife shi mutum ɗari shekara ɗari biyu da hamsin da biyar amma zai tashi ƙasa da ɗan shekara arba'in sannan kuma za a tashi matattu za a kamo masu rai daga cikin makiya abin nan a halin baiki ce farkon waɗanda za a tasar su ne abubakar da umar da usman sannan da aisha sannan zai musu ukuba ya yi ramuwar gayya a kansu a kashe su sannan sauran a imma din su ma duk za su taso sauran limaman sha ɗaya su ma duk za su taso su ma su zauna su yi ramuwar gayya a kan waɗannan daga cikin waɗanda za a yi wa haddi na kisa akwai sai da tuna aisha har ma a cikin ruwayar yana cewa wanda zai ga abin sai ya yi shakkar anya wannan ma daga cikin tsatsan annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda zai kashe ƙuraishawa zai yi ta kisan su ba ji ba gani da kuma waɗannan khalifofi saboda yawan kisan da zai yi har a rika tsammanin cewa anya wannan mutum baya cikin ahlul don ahlul ya kamata su suna da sosai. to kaga wanda mu ba aqida ce ta mahadin mu ba mahadi wanda ka bayyana mana cewa zai cika kasa da adalci kamar da aka cika ta da zalunci zai cika ta da adalci sannan aqidar su mahadi nasu yana nan cikin rami a boye a iraki a cikin rami yana boye da wakilansa suna zuwa su haɗu da shi su kai masa duk irin ƙorafe-ƙorafen da ake da shi daga baya kuma aka katse wannan dangantaka ba a samun shiga wajensa wanda kaga mu namu ba wanda zai ce maka yana cikin rami ko yana go kaza kuma ma babu abin da nasus da suke bayyana da suke nunawa ba su nuna ma daga iraki zai fito ba akwai ruwayoyin da suke nuna cewa daga madina zai shiga makka wanda suna su ba wannan ba ne a iraki yake a cikin rami kaga nan ma an sha bamban saboda haka inda aka sha bamban daga akidar sunna da akidar abin nan a shi'a ta fusta bangaren mali suna da yawa to amma wannan wadansu abubuwa ne da ibnu taymiya ya ishara zuwa gare su a cikin a cikin bayanansa da muka karanta ibnu taymiya bai gama bayani ba zai zo ci gama da bayani akan dalilin da yasa ahalin sunna suka ce zai fito daga cikin tsatsan alhassan ibn ali ba al-husayn ba sannan kuma zai yi ishara zuwa ga abin da ya shafi cewa shi wannan mahadin na shi'a yana nan arami sannan kuma idan muka zo ƙarin bayani za mu faɗi yadda mutane suka karkasu gida uku dangane da sha'anin mahadi aƙida ahlus sunna da kuma waɗanda suka yi nan da waɗanda suka yi can ahlus sunna kuma suke tsakiya wato game da sha'anin mahadi mutane sun sun kasu gida uku wasu sun yi nan wasu sun yi can ahlus sunna kuma suna tsakiya wanda za mu yi bayanin wannan insha Allah a darasi na gaba da fata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى الدين أما بعد wanda ya ce muna son a ba mu tarihin sayidina ammar ibn yasir a takaice sannan kuma wai me yasa yan shi'a suke alakanta kansu da shi ammar ibn yasir wanda ya karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ji kowa ne ne ammar ibn yasir ɗaya daga cikin waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam tun a farko farkon musulunci lokacin musulunci yana da zafi da shi da iyayensa yasir da kuma mahaifiyarsa sumayya waɗanda aka riƙa yi musu azaba kasancewarsu bayi suke a hannun wasu larabawa ƙuraishawa masu wato wanda su wanda ba musulmi ba suka riƙa musu azaba annabi sallallahu alaihi wasallam har yana wucewa ta inda suke yana cewa isbiru ala yasir fa inna maw'idakum aljanna ya'yan iyalan gidan yasir ku yi hakuri lalle makomarku ita ce aljanna annabi ya musu bishara da aljanna tun wannan lokaci sauraka in ana zana waɗanda aka yi bishara da aljanna to su ma suna ciki akwai hadisin al-mubashsharuna bil janna mutane goma da aka faɗa wanda ake cewa al-asharatul mubashsharuna bil janna wato mutane goma da aka yi bishara da aljanna abinda ya sa ake cewa al'asharatul mubashsharuna bil biljanna. saboda su ne suka zo a hadisi daya a jele amma ba wai na nufin su kadai ne yan aljannan ba ko kuma a su kadai ne aka yi bishara da aljanna ya kamata a fahimci wannan su an ambace su a haka a dunkule aka ce kuma goma da aka yi bishara da aljanna saboda hadisi ɗaya ya ya koro su ya ambato su gaba ɗaya. abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa wa ila akhiri har zuwa ƙarshe to shi yasa ake ambato su illa da yawa daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nassanta cewa ɗan aljanna ne kamar abdullahi bin salam ya nassanta cewa ɗan aljanna ne kamar uh, jarir ibn abdullahi al-bajali kamar uh, ukasha ukasha ibn mihsan da da yake cewa har ma shi a cikin aljanna ba yana daga cikin da za su shiga ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba ce odu Allah an ya ja'ala ni minhum lokacin da annabi ya faɗi mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba bincike ballantana azaba ukasha ibnu mihsan ya ce ya rasulullah a roƙa min Allah in zama daga cikinsu annabi ya ce anta minhum kana ciki bilal akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji ainihin motsin tafiyar bilal a cikin aljanna har ya tambaye shi me kake yi ne na ji motsin tafiyar ka aljanna ya ce to shi dai bai san wani abu da yake ba ya dai san duk sanda ya alwala to sai ya yi raka a biyu ce wannan shi ya sani watakila ya sha bamban da musaurin mutane in ya alwala zai wanda ake kira sunnatul wudu to kaga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji motsin sa a cikin aljanna to suna nan da yawa matar da ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tana farfadiya a roƙa mata Allah ya raba ta da farfadiyarta annabi ya ce to a in kin ga dama in yi muku yi miki addu'a Allah ya raba ki da wannan in kuma kina so a ki hakuri Allah ya baki aljanna tace to ya rasulullahi na zabi hakurin amma a roki Allah idan nayi farfadiyar kada wato rika wato tsareci na na bayyana annabi ya mata addu'a kan wannan to kaga ta yi hakuri saboda haka aljanna ta zama abin alkaurantawa gare ta to wannan suna nan da yawa da yawa aka ce za a zana su da kuma mun sani dai duk sahabbai Allah ya musu wannan bishara din ya musu wannan alkawarin shi radiyallahu anhu wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada zalika al-fawz al-azim to amma waɗancan an ambace su ne a haka saboda wannan dalili to amma ibnu yasir yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika cewa su da shi da iyayensa isbiru ala yasir fa inna maw'idakum aljanna wanda aka kashe mahaifiyarsa da mahaifinsa da suka mutu a dalilin wannan azaba da ake musu daga baya shi sayyidina abubakar yana cikin waɗanda sayyidina abubakar ya fanshe su ya yanta su fi sabilillahi kuma tun daga wannan lokacin ya zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi hijira tare da shi kuma yadda zuci manzo sallallahu alaihi wasallama don haka sahabi ne cikin asabi ko al'awwalu da Allah ya faɗa yana cikinsu abinda ya sa ‘yan shi'a suka yi garkuwa da shi bai wuce abin da ya faru tsakanin mutanen iraq da mutanen sham ba shi ya kasance a cikin rundunar sayyidina ali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ammar taqtuluka fi'atul alfi'atul bagiya wato jama'a wacce take mai zalunci za ta kashe ka sauraka da aka kashe shi a cikin rundunar ali to wannan shi yasa in shi'a suka ce to wannan namu ne shi bai shiga cikin kudin gora da aka yi wa sahabbai ba shi sai aka yi masa afuwa aka fitar da shi da shi da al mikdad ibn al-aswad da irin su abu zar al-gifari wasu dai yan tsirari su salmanul farisi ka san dole wannan ya fita sai salmanul farisi ya kaga dole ya fita to duk su aka ware su wanda an ce su kadai ne bai fi ka kirga su a tafin yan yatsunka na na hannu abin da yan yatsunka na tafin hannun hannu guda ba sai su kadai ne suka yi saura bayan wafatan annabi su yi ridda ba yan tsirarin waɗannan su kuma a dalilin da yasa aka yi musu wannan irin rangwame haka har suka kai labari wato kasancewarsu tare da sayyidina ali amma hatta waɗanda suka zauna gida ba su shiga cikin rigimar ba su ma ba su kai labari ba su abdullahi dan umar su abdullahi dan amr ibn al-as su sa'id ibn zaid su sa'ad ibn abi abi waqqas waɗanda dai ba su shiga cikin rikicin da aka yi tsakanin mutanen iraki da mutanen sham ba su ma ba su kai labari ba ba su tsira ba su ma duk sun shiga cikin rububin waɗanda aka kafirta to wannan dai shine alakar abin da ya alakanta su da shi amma mun san dai mu a gurin mu ba su da wata alaka amma ibn yasir bai kafirta mutanen sham ba bai kafirta sahabbai ba bai ci mutuncin sayyidina abubakar ba bal sayyidina abubakar yana da minna a kansa Ahadin inda ni'matin لأحد illa من wajhi تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا yana يرضى minna, ya بكر هنا shi da kudin sa ya يا إنتشي har na bakar ya bar duniya ba mu ji sun yi rikiwa da ammar ibn yasir ba ko sai na umar ko sai na usman haka nan sauran sahabbai don haka kaga shi hanyarsa daban hanyarsu daban hanyar jirgi daban hanyar mota daban mu ce hanyar jaki daban menene gaskiyar cewa 'yan aljanna za su tashi da harshen larabci su ma 'yan wuta za su tashi da harshen indiyanci domin naji wani yana faɗar haka to amma waye mai faɗar haka din malami ne ko ko dai haka a tasha kaje ana faɗa a ba kamata ya duk abin da kaji ana faɗa ba kuma ya rika yawo a in malami ne ya faɗa to kaga sai ka tambaye shi dan wannan abin abin ne da ba za a yi ishihadi a faɗe shi ba dole sai da nassi sai da nassi sai idan Allah ne ya ce wannan zai tashi da larabci wannan da indiyanci yanzu idan ta indiya din ya ji ya ce a'a yan aljanna za su tashi da larabci yan wutar su tashi da hausa to me kake da shi za ka gaya masa yadda kai ci faɗi shi ba ka zai yi kaga abin ya koma kuma ƙabilanci. ba inda aka faɗi haka ba wani hadisin da aka ce ɗan wuta zai tashi da Ɗan aljanna zai tashi da larabci na wannan zai yiwu saboda larabci shi ne ashraf mafi ɗaukakar yare don da shi aka saukar da shi ne yaren annabin Sallar alaihi Sallama. da Allah ya fifita akan annabawa duka da manzanni gaba daya saboda haka babu maki wannan ya zama shine zaɓin Allah ga 'yan aljanna kuma abinda zai za a duba shine ka dai shiga aljanna ko ma da wani yare ne ka kai magana ba ba eh, ko ma wani yare ne ko cada ne za ka shiga aljanna aje a ka yi cada kuma yanzu kai aka ce a sa ka wuta ka yi larabci a ciki ka yi ta zuba shayi a cikin wuta sai ka ga gara a sa ka aljanna ka yi cana ashe ga yare bai da tasiri a nan tasiri inda za a sa ka kawai magana ina za a kai ka shi ya kamata ka damu da shi me za ka yi a kai ka aljanna ba da wani yare za ka yi magana da shi in ka shiga aljanna ba ko ma wani yare ne aje ba damuwa sai wasu bayan Allah da suke roƙon addu'a akwai wani da ɗansa ya ɓace da wani kuma da ‘yarsa ta ɓace wanda har zuwa yanzu ba a gansu ba Allah ya fito da su ya bayyana su Allah ya kubutar da su daga hannayen da suke ciki kuma wannan harka ta ɓace-ɓace da sace-sace Allah ya mana maganinta Allah ya mana maganinta waɗanda suke ɓata gari kuma Allah maɗaukin sarki ya mana maganinsu abin ya yi yawa ya yi tsanani ah, wani alama ce ta dagulewar lamurra abubuwa kullum ƙara shakudewa suke da taɓalɓalewa har ta kai ba wanda zai ce maka yana hango wani haske a gabansa wai ce yana hango wani shin haske da watakila in ya kai wannan hasken zai ɗan. ba mai gaya maka haka sai dai mu roƙi Allah ɗauki sarki ya gaggauta samar da mafita Allah ya dube mu da rahamarsa da tausayinsa da falalansa da lutufinsa kada ya dube mu da halayenmu kada ya mana hukunci da irin halayenmu in ya dube mu da halayenmu da irin ɗabi'unmu to ba za mu kai labari ba Allah ya mu'amalce mu da lutufinsa da rahamarsa da falalarsa duk abubuwan nan da suke damu Allah ya mana maganinsu Allah ya mana maganinsu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in